rahotanni na cewa wasu gungun mahara ne suka farma wasu ƙauyukan fulani biyar da ke karamar hukumar lau inda a kone gidaje sace shanu ba ma ga rayukan da aka rasa su dai ma waɗannan 'yan gudun hijira da akasarin su mata ne da kuma ƙananan yara yanzu haka sun ba zama ne zuwa jalingo gwafa jiya da kuma wasu yankuna da ke makwabtaka da inda kai hare-haren kuma kawo yanzu ma tuni direbobi suka daina bin hanyar numan zuwa ma lofe inda lamarin ya fi kamari. Gaban su daga kanwata sai ƴata sai matar ƙani sai kuma ƴaƴan ƙani. Wallahi muna zaune kawai ba zato haka kawai mutane suka afka mana da yaki suna kace mana mutane. Yanzu dai daga cikin waɗanda akwai mutum ɗaya yanzu a nan Federal Medical Center wanda aka soke shi da kibiya. Da na je na duba shi an yi sukarin an ce za abokiyata to yanzu kuma akwai wani ɗaya wanda aka soke shi a kafa da mashi to amma shi ma amma yanzu shi kan man san wani asibiti aka kai shi ba a yanzu haka a wajen wani taro manema labarai a Jalingo shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba Jaro Sahabi Mahmud Tukur ya ce abin da ke faruwa ya kai halin haulayi da ke bukatar daukin gwamnatin tarayya. Sakiyan dare mahara suka shirya dungu-gungu da suka kasa shiga abbare sai suka dubi menene mafita sai suka zagaya suka tafi ta gefen mayon lopit suka shiga kauyukan fulaninmu suka shiga inda ke shewa a inda kama daga sa ya kama bamga ya kama santuraki ya kama pantiladde ya kama ladde duka da inda ka sani wannan gwaje ne mazauni na makiyaya sun shiga sun kakkashe su sun kona musu gidaje babu gaira babu dalili duk wadda ka tambaya ba mai gaya maka cewa ga dalili sai dai kawai ga makami suna suna ihu suna shewa za mu kashe za mu kashe ku sai kun bar in nan nan ba kasan ku ne, suka haɗu suka shiga da kashe mana fulani suka kashe dabbobi shanu kai a yanzu da nake gaya maka shanukan da aka sata ya fi 500 da wani abu wanda aka sassare su kuma har yanzu dai ba mu samu kiyasi na cewa ga iya shanukan da aka sassara ba sai dai a abba da jiya an sare shanukai kusan 37 sannan wasu da safin da aka samu wani karin wanda aka sare su sannan kuma rayuka don a yanzu haka nan muwa da kiyasi kusan mutane 23 wadda kashe su shaidun gani da ido dai sun ce kawai yanzu fiye da mutum ashirin ne ma aka yi wa jana'iza yayin da kwarunan 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta asp david misal wanda ko ta tabbatar da hare-haren da aka yi ta ce kawo yanzu mutum guda ne aka kama kuma rayuka shida ne ma suka salwanta eh, rayuka mun tabbatar da mutum shida da suka rasa rayukansu mun kama mutum daya Eh, da kuma mutanen shirin bindiga inda aka aikata wannan abu kuma muna kokarin kwakulo sauran mutanen da muna tsammanin suna da hannu a ciki ah. ba zan iya ba ka lissafin ba a takaice ba abin da zan tabbatar maka an samu tashin hankali a wannan wurin da kake magana kuma muna kan kokari jami'an tsaron mu suna nan suna ayyuka to sai dai kuma yanzu ma lokacin da nake cullo da wannan rahoto cikin dare wasu majiyoyin tsaro sun ko tabbatar da cewa an samu cafke wasu da ake zargin ma da hannu a waɗannan hare-haren Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.